warzuqna ijtinaba yau muna hudu ga watan Ramadan Jiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kamar yadda aka sani muna cikin wannan sura mai albarka suratul zumar kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ranar tashin alkiyama aka ce wani yini ne wanda inda mutum ya san da shi to da yanzu tun yanzu zai fara gudu daga iyalansa da kuma garinsu gaba ɗaya ya rasa inda zai sa kansa wani yini ne mai tsanani wanda yake yinin nan tsananinsa al'amarinsa babba ne yana sa ƙananan yara su yi kurfura lokacin da mutum ya tuno da shi shine wanda yake sanya wato mafarikul wildani su zama suna da wannan kurfura wanda idan tsoron shi ya zo mutum ya gani dole ya gurgura ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna ta sa'ati shay'un azim ya ku waɗanda mutane ku ji tsoron Allah girgizar tashin alkiyama abu ne mai girma yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid rana ce wadda zai sa a lokacin nan mai ciki ta yadda abin da ke cikin ta mai shayarwa ma ta yadda abin da ke take shayarwa zaka ga mutane a wannan lokacin sun rude kai ka ce sun bugu ne saboda su yi ta nan su yi ta nan su yi ta nan kowa na gudu yana karo da juna wa ma hum bisukara ba buguwa suka yi ba walakin na azaban lahi shadid azaba Allah ce suka gani mai tsanani saboda haka kowa ya rasa inda zai sa kansa kun ga ranar nan muka yi karatun nan aka ce idan mutane suka tsaya filin kiyama da za a ce rana wadda za a sa a can wadda aka ce da mutum zai daga hannun shi sama zai iya tabota saboda kusanci da take da mutane to amma da za a bata ta zo duniya a ranan to gaba ɗaya za ta kone duniya gaba ɗaya ruwan da ke cikin duniya zai kone sannan duwatsu gaba ɗaya za su narke to ka kaddara yau wannan ranan ita ce za a zo da daidai kan mutum a sa kuma ga mala'iku sun kewaye mutane mun karanta cikin at-tazkira cewa mala'iku na sama ta farko za su kewaye mutane kamar linki so goma ta sama ta biyu so ashirin ta sama ta uku so talatin har zuwa saman bakwai haka za a kewaye mala'iku za su kewaye mutane haka za a yi ta yi Yau muna azimun shani ne wannan al'amari ne rana ce babba to shi ne Allah ta baraka wata ke jawo hankali kowa wanda kuka yi imani wanda suka yadda za a je wurin to kowa ya ji tsoron Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ku kiyaye Allah don ranar nan in aka je in yi fushi to abun nan ba a cewa komi yau da wani ya tura wani abu na gani ya ce idan mutum ya yi kwana ɗaya awa ɗaya a wuta to a lissafi a na duniya kamar ya yi shekara tamanin kenan a ciki da aka ce sai ya ce a cikin rubutun ya ce to an ce wanda zai karancin shiga wanda ba zai daɗe ba shine kamar ya shekara dubu bakwai to wannan dubu bakwai ɗin wajen miliyan abun nan wajen miliyan hamsin kai na adadin ma wajen wajen abun nan kai babban lissafin kawai da kiyaye Allah da ya kiyaye tsare mu daga shiga wuta saboda haka mutum ya tsaya ya tunanin waɗannan abubuwan nan ya tunanin yaya za a yi da su shi yasa aka kira masu imani aka ce ku ji lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana waɗanda suka kyautata a wannan duniyan suka yi abin da ya cancanta to suna da hasana shine sun bauta ma Allah kenan sun yi bauta ta gaskiya kuma sun yi bauta ta daidai wa ardullahi wasi'a ƙasa Allah fa tana da faɗi idan mutum ya zauna inda ba zai iya bauta Allah ba to ya canza wuri ko ya hijira ko ko a ne ko a ina ne kake in kaga ka shiga wani wuri inda ba za ka yi bauta Allah ba ko ba za a kai ba za a bakka ba ko ko kana da makwabta wanda ba za su bakka ba to ka canza wurin ka canza wuri saboda kowane mutane suna da tunani za ka ga mutum yana kallon abu nan ɗazun nan nan muna magana da wata bayawa Allah ta ce suna da gida a wani wuri amma gidan ya yi kusa da church so kullum abin da suke ta ji daga abin nan saboda haka suka yi ta nema Allah ya ba su hali su samu hali su sai da wannan gidan su je su sai wani wuri inda ba nan ba kaga sun taimaki kansu sun yi kansu abin nan ba domin dai in dai mutum ya yarda da Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yarda ya ji ga shiga wasu suna yi ma Allah irin wannan abin nan suna cewa Allah da Allah uba Allah kaza su ai ta faɗin maganganun nan kuma su suna jin daɗi suna abin nan ba ba za ka iya daurewa ka ji waɗannan kalmomi ba magabata fa ba wai sai an faɗi ba idan suka ga cross kawai a hanya to ba su barin shi balle kuma wani daga cikin magabata ina tsammanin Imam Ahmad bin Hanbal ne bai yarda ma ya haɗa hanya da wanda ya ratayo shi in suka tafi ya gano mutum da wannan to zai canza hanya shi saboda kada ya ga wannan mummunan abu saboda haka kowa ya tsaya ya kalli yadda zai abun nan ne in an magana za a ce ma tsanani ga addini za a ce ma tsanani ga abu to ai gara ce ma tsanani ga addinin ma kai ka rike shi da kyau ne dan abinda suke ce ma tsananin fa ko salloli biyar din nan kai to kai mai tsananin addini ne da za ka zo wani wuri ka zo a kira sallah ka ce ma wani an kira sallah yanzu kuka yi azahar aka ƙara kiran la'asar ka zo aka fa da ya ji motsin ka sai ya ce ai wane ne agogo na ni saboda shi da ya ji kawai nan da nan zai zo ya ce ma sallah da an zo ya ce ma sallah da an zo ya ce ma sallah shi yakan manta ma da abin da ya kawo mu nan wai ku ku shi aiki a yanzu aiki ne kai ku koyo sai ka ce a je ayi sallah kai ka je ayi sallah ka ce a je ayi sallah to saboda haka in dai kana so ka su ce ma sai dai ka daina kwata kwata domin yanzu duk yadda ka rike din in dai kana rike da shi sai an ce ma mai tsananin in kai salloli biyar kai mai tsanani ne in ana magana ka kawo Allah a ciki kai mai tsanani ne ranan na gaya muku nan wani yana cewa a ji tsoron Allah fa ya kamata mu ji tsoron Allah wani ya ce mai to ba za ka yi kuɗi ba an san dai ba shi kenan ya ce in ko za ka ce haka ba za ka yi kuɗi ba ya ce domin in dai aka ce a ji tsoron Allah wannan zamanin to ba za ka yi kuɗi ba ta daga nan sai mutum ya zaɓa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah tabaraka wa ta'ala yana cika ma masu haƙuri fa ladarsu ba tare da lissafi ba za a ba su abin da ya wuce a kirga ya wuce lissafi as-sabiruna na ala ta'a ko asabiruna wajen masu azumi ko wasu nau'uka ta ibada akwai ibadojin da suka shahara ta dalilin su ana ce masu yin su masu hakuri. akwai inda suka hada hakurin suka ce hakuri kawai guda uku ne kawai hakuri akan bin Allah hakuri akan barin sabo hakuri akan kawai in jarabawa ta zo mutum ya cije saboda haka waɗanda suka yi wannan za a ba su lada mai yawa qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din ka ce ni an umarce ni ne fa in bauta ma Allah tsantsa shi kadai ina mai tsarkake ibada zuwa gare shi kada hada shi da kowa dama kuma in muka manta babban maudu'in suran shine ta karantar da mutane tauhidi saboda mutum ya samu yanda zai kare kanshi daga shiga wuta umirtu an akuna awwalal muslimin kuma an umarce ni in zama ni ne farkon mai miƙa wuya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo duk abinda annabawa suke cewa ayi. annabawa ba sun zo dan su gina duniya bane ba sun zo don su nuna mutane 'yan duniya ba ne ku duba nan muna karanta ko yau da mata muna karanta kisan nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana wata yar madina ta shigo ɗakinsa ta shigo ɗakin umul muminina sai ta ce ina ne manzon Allah yake kwana a cikin ɗaki ta ce mai Kin ga wurin shimfiɗa shi ta ga shimfiɗa ce kawai ba ma gado a kai ba wani abu ta ce ka yanzu nan ne ɗakin shimfiɗan manzon Allah a ɗakin ki ta ce nan ne shimfiɗa shi a ɗaki na ga shimfiɗa shi nan sai ta koma gida ta kawo shimfiɗa ta kawo katifa sabuwa ta ce ya za a yi a ce muna kwana a gida mai kyau a sama manzon Allah na kwana a ƙasa sannan akan wannan shimfiɗa ta shimfiɗa katifa aka shimfiɗa mai ya zo ya kalla ya gani ya ce wa ya kawo wannan ta ce ga wadda ta kawo ta kuma ba tambaya ta muka bai ta kawo ya ce a cire ta ya fita ya dawo ya ƙara tarawa ba a cire ba ya ce ya Aisha ki cire abun nan na ce ya ƙara dawowa ya gani ya ce ya Aisha ki cire abin nan na ce ni fa ba duniya na zo in kafa ba ba wani ya ce wannan abin da kika gani ni fa na yarda ne in zama bawan Allah ne ni manzon Allah ne ya ce kin ga duniyan nan da ita nake so Allah ya bani zaɓi ina so in zama bawan Allah ne manzon Allah ko in zama sarki mai mulki mai mallaka abu na ce bawan Allah manzon Allah na zaɓa an ce da ina so za a hore man duwatsun nan su zama zinariya duk inda ne su rika bi na ina balla yanda nake so da su amma ban amsa ba ni fa kaman bako ne matafiyi ne ni yana tafiya a hanya ya ji zafin rana ya dame shi sai ya ga wata inuwa ya tsaya ya huta a wurin dan inuwan nan ta huce rana ta sanyi ya wuce kama hanya me hada ne da duniya haka yake a cikin umdatul ahkam aka kawo aka ce idan ka zo gidan shi ma inda za a ci abinci baka gane shine mai wurin mai ruwaitowa ya ce wata rana an fito da abinci daga cikin gidan shi kwano sai an taru ake dauko abin da ake daukowa. amma da aka zo aka aje abincin nan sai ya koma ta bayan mutane yana zuro hannun shi shi yana diba. wani ya kalla ya ce kai jama'a amma ba mu kyauta ba manzon Allah ko ba daga gidan shi aka fito da abincin nan ba ya kamata mu masa wuri a ce shine gaba gaba ya ce kai bawan Allah hawwin alai sauƙaƙa ma kanka sauƙaƙa ma ya ce ni fa wata mace ce wadda tana cin kilishi saboda haka ni ba kowa ba ne ba wani abu ba ne abin nan ba ya ci gaba da cira a ɗan yake zuro hannun shi in ya kai ya ishe shi kawai daga nan ya cira hannun shi an tafi da shi an nuna mai inda zai zauna a lahiran nan an nuna mai gidan ya ga gidan ya sani saboda haka bai ya ce duniyan nan ya gano ba wani abun nan ba ce gidan nan ya so ya shiga aka ce ba za ka shiga ba saboda sharadi ba a shiga na farko in ka shiga ba za ka fito ba kuma ba ka gama aikin da ka zo yi ba amma gidan nan naka ne za ka shiga ciki sannan kuma ba a shiga sai an mutu so za ka ka yi waɗannan ba ka gama ba ya ce a bashi ya ɗan shiga ya gano aka ce in ka shiga ka ji daɗin shi ba za ka yadda ka ƙara dawowa duniya ba ba zai yi ka ƙara yadda ka shiga nan ka dawo ka shiga ka zo duniya ba zai yi ba abadan ka yi haƙuri ya rasulallah sau da ka ɗan kai dai ka gama aikin da aka saka amma nan za a dawo Sau haka idan mutum ya gane wannan zai saki jiki sosai ya bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala amma a haka yana sallah yana sallah an gaya mai ɗinnan, har kafafun shi sun kumbura ita ummul mu'minin ta ga kafafun shi sun kumbura ta ce na alai ka sauƙaƙa ma kanka hawwina ala nafsi ka sauka kama kanka an ce an gafarta ma abin da ya gabata na zunubanka da abin da ya jinkirta amma kana irin wannan bauta Ya ce awala a kuna abdan shakuran ba zan zama bawa mai godiya ba ai godiya nake yanzu da ni da kai ina muka samu wannan garantin da haka kowa ya ta kanshi Ya ce ni ne farko wanda zan miƙa wuya kuma sannan wai yau har an kai ga mutum saboda duhun jahilcin shi wai mutum yana musulmi wai sai ya rika cewa wai ai duka lalube ake wani irin lalube in wasu na lalube musulmi baya lalube musulmi an riga an gaya ma ga hanya ce mai kakka siratun ce mustaqim idan ka rike ta kana rike ba a cewa lalube ko ko ni ne ban fahimci kalmar lalube ba ni dai ina ce lalube shine kana nema abin baka ma san inda yake ba baka sanya amma cikin duhu kuma amma kai da aka nuna maka ga ta nan hanya ce faratas a mai kakka ka ce wai kai kana lalube ko ka ce wai duka ma lalube ake hadda kai din da wasu ma lalube suke wasu dai na lalube su su ne aka ce masu ko suna riƙe da abin da wani annabinsu ya zo da shi to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su ajiye nasu su karɓi wanda annabi ya zo da shi shine annabin ƙarshe keep to what I am telling you now until one comforter comes when he comes he will tell you things that I cannot tell you now and who he refuses to follow him when he comes he will not enter the kingdom of God haka aka ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad haka aka gaya musu haka annabin su ya gaya musu to sun kibi kai kuma sai ka ce kai da su lalube kuke yi sai dai baka gane inda ka nufa ba an gaya mana ba lalube bane wannan abun nan addi wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون to kuma zai kace lalube al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan to menene zaka ce lalube ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa la tamutunna haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun inna dina inda allahi al islam wa man yabtaghi ghayra al islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk waɗannan ayoyi kace kana lalube in ka ce kana lalube ko dai jahilcin kana damunka ko kuma sun janye ka kul inni akhafu in asaitu rabbi ce ina tsoro ni kaina in na saba ma ubangiji na annabi fa aka ce ya fadi shi kanshi yana tsoro in ya saba ma ubangijinsa azaba yawmin azim ina tsoron wata azaba ta wani ne mai girma to in annabi an ce haka kuma a haka din an ce an gafarta mai an ce ba komi an nuna mai gidan inda zai shiga amma idan ya zo sallah saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala za a ji zuciyar shi tana tafarfasa kamar tukunya in ta tafasa duk wanda ke kusa da shi yana jin karan zuciyar shi tana tana motsi saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to da haka Allah ba wasa bane kowa yake yayi Allah tabaraka wa ta'ala shi da kanshi ya faɗi yace yace ya ayyuhal ladina qul ya ibadiyal Ladina, ya ibadil Ladina, amanu taqu rabbakum saboda haka kowa yake yayi Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka qulillaha abud kace Allah kawai nake bauta ma mukhlisan lahu dini wanda shi gaba ɗaya ina tsarkake addini na zuwa gare shi gaba ɗaya bani haɗa shi da kowa saboda haka wannan shine fa'budu ma tun, ko kuma ku bauta ma abin da kuka ga dama in ba za ku yi ba qul innal khasirin amma fa ka gaya masu kace kaga tababbu asararru alladhina khasiru anfusahum sune waɗanda suke asarar rayukansu ga aljanna ga gida kowa yana da gida a aljanna yana da gida a wuta sai ya kasance waɗannan suka zo suka yi asara aka kai su wuta suka bar gidajensu kawai wasu suka gada suna da iyalansu a aljanna wanda za su samu suka su wasu suka gada da komi suka rasa komi wa alihim kenan ba nan duniya ake magana ahli yawmal qiyama waɗannan horon ayn da aka tanada na aljanna to wannan sun makansu asaran gidan inda za su zauna su ji daɗi sannan duk abin da ke cikin aljannan nan sun makan su asara an raba su da shi sai mutum ya ga kawai an je an kwara sunan shi daga aljannan nan to ina ma zai gani shi da ke wuta yan aljanna su suke gane waɗannan waɗannan sun je a cikin wuta an ƙara masu da gidaje su kuma waɗannan aljanna an ƙara masu da gidajen wanda ba su shiga ba Allah ka tsare mu saboda haka lahum min fawqihim zulalun minan nar su yan wuta idan suka je can A'a an yi magana aka ce ala aka ce ku saurara zalika huwal khusranul mubin wannan shine asara bayyanan na asara wanda ya rasa lahira babu wanda ya kai shi asara wanda ya samu lahira babu wanda ya kai shi arziki babu wanda ya kai shi murna murna tana lahira idan aka samu aljanna bakin ciki na lahira idan aka shiga wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta da hum min fawqihim zulalun minan nar za a yi masu wata irin inuwa ta wuta a sama wuta wa min tahtihim zulal ƙasa kuma wuta sama wuta ƙasa wuta ka suranta yau ka gani abin da ake gasawa aka nan ɗauka aka ɗora bisa wutan nan ka ga yadda yake zama in lokaci yayi balle yau a ce wuta ta ƙasa wuta ta sama ko ta ina wuta hasali ma da muka karanta nan cikin maza ba adal maut idan rijiya ta wuta idan aka shiga ciki to bangon wutan kanshi idan mutum ya yi tsammanin wai zai ji wani sauki sauki in ya je ya jingina jiki to ya fi tsananin wuta ya fi wuta tsananin zafi dan haka dole mutum ya yadda ya tsumbula a ciki ka auna yau mutum ko cewa aka ya taba wutan nan kawai ya dan dora ya dan taba ta kaɗan ya ji kawai idan ya taba ta yadda yake ji a jikinsa balle a ce yau tsumbula mutum za ya nutse jan jiya muka yi karatu muka ce ma in ba gane ba mutum ya je gida ya dan taba wutan nan ya ji ko ya sa hita ya gasa ta ya kisa ta ruwa ya matse ta a hamuta ya ji minti nawa zai yi ko kuma mutum ya ɗauki ayon ya sa shi a wuta ya ɗauko yaro mara wayo ya tuɓe riga ya ce ɗora mai bisa baya ya ce nawa zai sai Allah ranma ya ce ran nan da ya zo ya aje mashin ɗin shi a nan wurin bayan ya aje mashin ɗin nan an daɗe sai ya koma da ya taɓa shi ya je ya taɓa sallansa sai da ya mai shaida ya ce kaga abin da ya min kuma shi Allah ranma har yana ba da maganin wanda ta ƙona ya ba shi magani ta nan dai ta nan dan yanzu wani ya kone, aka kira Allah ranma yana zuwa zai zo da wata yar jikashi ya zazzage ya zuba ya barbada wa mutum magani shikenan ya ce ta liƙe nan da wani ɗan kurkurin mu ne ko ne? haka aka ce rais ya ce a nemo alaran ma ana nemo shi ya je ya samu wani abu ya barbada mai yana nan yanzu har ya sa riga yana ta yawo to amma kun ji shi ma bata bashi ba shi mai maganin tan nan ta nan ta nan da ta zo ta bayar ta salanta bayan salansan ta fi wajen awa biyu a aje mashin din a aje an aje mashin din amma da ya je ya taba salansan nan da da ya dana shi to wanda na na ka ji ma ko sai da ya sa sai da ya nemo mai maganin sai da likita sai da ya makan shi likitanci ya ce dole sai da ya nemo maganin shi ma ya barbada ya sa ma kanshi shi ya sa wanda suka gane ta basuwasa wasa da ita ba fa Ibn khasiyam da aka zo tafiya yake ya ganta a makera ana kira ya kalli yadda aka hura ta ta gasa karfe da ya yanki jiki ya fadi, ya ce ko da wannan Allah ya ban mu ta ishe mu ko ba a kara wannan ba ta ishe mu da ya yanke jiki ya fadi ya suma sai da ya wuni gaba ɗaya bai farfado ba ɗalibin Abdullahi bin Mas'ud ne ga Abdullahi bin Mas'ud din yi addu'a akai duk abin da za aka gaji aka hakura aka kyale shi tun da ya faɗi da safe bai farfaɗo ba har da daddare to da ya tashi da daddare da kafar shi da hannun shi duk sun shanye saboda masifar tsoro da ya ji ya yi paralyzing saboda ya ga wuta ta nan to ya ta can ta can din muka karanta ran nan aka ce asalinta aka ce guda saba'in ce aka ɗauko ɗaya aka kawo nan 69 na can wani wurin aka ce a 100 ce da tara ne ke can aka ɗauko ɗaya aka sa nan to ɗayan nan sai da aka aka surka shi aka surka shi da tekun duniya so biyu inda ba a yi mai haka nan ba ba abin da za a sa bisa yi amfani ko a dafa ko a yi wani abu duk abin da aka sa sai ta babbake shi sai da aka yi ta sa a ruwa ana narkawa aka yi ta sa a ruwa ana sulale ta ana sulalewa sannan aka ɗauki guda ɗayan nan to yanzu kuma in za a ɗauke ta a sa can lahira za a ɗauki wannan ɗayan aje a haɗa da wannan ta koma ɗarin ta cif sannan a sa mutum a ciki in aka shiga ciki ko ce aka yi mutum ya fito ya za a yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana tafiya tare da shi wata rana sai aka ji wani abu ya yi ƙara gom da ƙarfi ya tambayi sahabbai ya ce kun ji karar da naji suka ce mun ji ya ce wani dutse ne aka ɗauke shi aka jefa shi cikin wutar jahannama daga radda aka jefa shi zuwa yau shekara saba'in kenan sai yau ya isa yana ta wulwulawa yana ta wulwulawa yana ta wulwulawa bai je kasan wutan ba sai yau ya isa yau daga je daga radda aka jefa shi zuwa yanzu yau shekara saba'in sau da aka mu kiyaye Allah Ta baraka wa ta'ala shi ya sa ya ce masu imani masu hankali ku kiyaye ni saboda haka lahum min fawqihim zulalun akwai wuta ta saman su minan nari wa min tahtihim zulal wannan magana ku ji dalika yukhawwifu Allahu bihi ibada wannan magana fa Allah yana gaya maku ne ya ku bayi dan ku kiyaye shi ya ibadi fattaqun ya ku na, ku kiyaye ni ku duba zuma maganan nan Allah ya magana a farko ya ƙara maimaita ta a ciki duk a lokaci guda lalle akwai wani sirri cikin maganan nan saboda haka mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala sharhul kalimat ittaqu rabbakum ay ij'alu bainakum wa baina adhabihi wiqayatan bil imani wat taqwa kowa yayi kokari ya sa kariya tsakanin shi da Allah da azaba Allah tabaraka wa ta'ala ka sa kowa ya nemo kariya kowa ya nemi shield ko wani sulke da zai sa tsakanin shi da azaba Allah tabaraka wa ta'ala menene wannan shield din da zaka sa ko sulke shine al-iman wat taqwa kai imani kawai ka ji tsoron Allah su ne kariya kawai na shiga wuta duk wanda bai imani ba bai yi takawa ba to bai nema makan shi kariya daga shiga wuta ba at-taqwa ko huwa al min al-jalili wal amalu bit-tanzili wal rida bil qalili wal istidad li yawmir rahil shine mutun ya zama yana jin tsoron Allah tabaaraka ta'ala yana aiki da abin da aka saukar ya gamsu da kadan da ya samu sannan kuma yana shiri dan ranar tafiya kullun ka duba ka gami ka tanadan makanka miki ka tanadan makanki saboda wannan tafiya wadda safarin ce tawilun wa zadi la yuballiguni tafiya ce doguwa kuma ba wanda zai guzurin da zai ishe shi zuwa wurin sai dai wanda Allah ya so da haka haka za a yi yace inna ardi ai wannan attaqwa ai lil ladina ahsanu waɗanda suka kyautata ai asanul ibada suka kyautata ibada suka yi mai kyau hasana za a ba su mai kyau su kuma menene mai kyau nan shine aljanna wa ardullahi wasi'a ƙasa Allah mai faɗi ce ai fa hajaru fiha ku yi hijira a cikin ƙasa Allah in ka zauna inda ba za ka yi bauta ba ka yi hijira tatamakkanu min ibadatillahi in muni'tum minha fi diyarikum saboda ku ji daɗi ku samu yadda za ku bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala in an hana ku yi a garinku in an hana ku yi a inda kuke zaune ku koma wani wuri umirtu ai amarani rabbi azza wa jalla ubangiji ya umarce ni wato ya ce in yi kaza mukhlisan lahu din ina mai tsarkakewa ai mufridan iyyahu bil ibada in kadaita shi da bauta kada in hada shi da kowa awwalul muslimin farkon mus ai awwalu man yaslimu fi hadhihi al umma ni ne farkon wanda zai mi kauya cikin wannan al'umma fa yanqadu lillah ya mi kauya ya jawo zuwa ga Allah bi ibadatihi wal ikhlasu lahu fiha ya bauta ma Allah shi kadai sannan ya tsarkake ibada a ciki azabu yawmin azim azabu yawmin azim ay yawmu ay azabun ay yawmul qiyamah shine azaban ranar tashin alkiyama qul ay kace masu ya rasulana lil mushrikin kace ma mushrikai Allah abudu Allah ne nake bauta ma ay la abudu ma hu siwa bana bautan wani Allah tare da shi mukhlisan lahu dini ina mai tsarkake addini na zuwa gare shi gaba ɗaya babu maganar shirka a ciki ai munfaridan iyahu bi ta'ati wa inqiyadi ina mai kadaita shi da bautata da jawuwa ba zan yadda in hada shi da wani ba fa abudu ma shitum ai in ku kuma kun ki kafirai ai in abaitum ayyuhal mushrikuna ibadatallahi wahdahu idan kun ki ku bauta ma Allah shi kadai fa abudu ma shitum min al awthani ku bauta ma abinda kuke so na gumaka fa innakum khasiruna to dan ko ku ne tababbu domin ba za su iya maku komi ba kuma ba za su muku ba mai amfanan kowa da komi khasiru anfusahum ai waɗanda suka yi asarar kansu fa harramu aljanna wa khalladuha fin suka haramta ma kansu aljanna suka dawwamar da kawunan su cikin wuta Allah ka tsare mu wa ahlihim ai ahlihim nan ai alhurul ain kenan shine sun haramta ma kansu matan aljanna allai ai kunna lahunna fil janna wanda aka tattana tanadan masa cikin aljanna law amanu wattaqaw bi fi'li ta'ati wa tarkil manhiyat da a ce sun yi imani sun aikata abin da Allah yake so sun nisanci abin da aka hana da sun samu wannan gida da abin da ke cikin sa amma yanzu da basu bi ba an haramta masu zulalun minan nar ay dukhanun za a sa su cikin wani irin hayaki ne wa lahbun wa harrun ga zafi ga harshen wuta ga tsananin zafi min fawqihim wa min tatihim sama da ƙasa ko ina wuta Allah ka tsare mu zalikum ai mazkur abinda aka ambato din nan min azabin na wannan azaban wuta shine abinda aka gaya masu za a sa masu wannan za su gamu da wannan azaba ya ibadi fattaqun ya bayina ayyaman ana khaliqukum ya wanda ni na halitta ku wa razikukum ni ne ma azurta ku wa malikukum wa malikukum ni ne kuma abun nan din su wa razikihim ayyaman ana khaliquhum wa razikuhum wa malikuhum ya wanda yake ni ne su, kuma ni ne mai azurta su ni ne mamallakinsu wa ma yamlikuna da abun da suka mallaka walizalika ittaqu bil iman wat taqwa ku ji tsoron Allah ittaquni ku kiyaye ni ku ji tsoro na bil imani wat taqwa da imani da taqwa saboda haka shi yasa kuka ga an ce idan aka ba mutum ba wata kyauta da tafi girma da za a ba mutum kamar a bashi kyauta ta imani wato da, da ilimi ya zama yana da imani da takawa sannan kuma da ilimi sanin bauta Allah tabaraka wataala wannan ba karamin kyauta ba ce aka ba mutum an ba mutum wannan babbar kyauta saboda haka waɗannan su ne ayoyi ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi laqad tadammanat hadhihi al-ayatul khams waɗannan ayoyi guda biyar sun tattaro mana taujihatun wa irshadatun rabbaniyya lil mu'minina war rasuli sallallahu alaihi wasallam sun tattaro mana wata irin fuskantarwa da wata irin shiryatarwa ta Allah tabaraka wa wanda wannan Allah ne da kanshi yake fuskantarwa yake jawo hankali lil mu'minin ga mu'minai war rasul sallallahu alaihi kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa fil ayatil ula a aya ta farko aya ta goma ya'muru ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wa sallam an yaqula lil mu'minina taqu rabbakum Allah tabaraka ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ma mu'minai ku ji tsoron Allah ubangijinku ai ij'alu bainakum wa baina azabillahi wiqayatan kowa yayi ƙoƙari ya sanya wata kariya tsakanin shi da azabar Allah tabaraka wa ta'ala wannan kariyan kuwa za a sa ta ne bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar yi ma Allah biyayya da kuma yi ma manzon Allah biyayya shi yasa ko ibada aka ce al ibada mabniya alal aslaini al ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum zai yi ya yi shi saboda Allah duk abin da zai yi kuma yi akan koyarwar manzon Allah wa ya sa ka dan wa kai saboda Allah wa ya koya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labudda minha saboda haka wayu allimuhum mu'allilan amrahu sannan bayan haka nan ya ƙara sanar da su yana masu bayani al'amarin sa yace iyyahum bittaqwa yana da yace masu su yi tsoron nan aka ce su ji tsoron sa sai ya ce masu ya bayyana masu dalili bi anna lil ladina ahsanu ta'a al matluba ai wannan wanda suke al matlubi ko mina ku yace al minhumul janna wanda suka kyautata suka yi da'a wadda ake so daga wurin su minhum suna da aljanna kama yu'allimuhum annahum idza lam yaqdiru ala ta'ati ala ta'ati ai bainal mushrikin falyuhajiru kamar yadda aka ce masu idan kuma ba za su iya yin biyayyan nan ba su yi da'a kuma suna tsakiyar mushrikai wanda su suke tare su hajiru ila ardin yatamakkanuna fiha min ta'ati wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam to su hijira su canza gari su koma wata ƙasa ko wani gari wanda za su samu dama wajen yi ma Allah biyayya da yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wa yaqulu wa ardullahi wasi'a ƙasa Allah tana da fadi ai fahajiru fiha wato ku hijira wa yushajji'uhum ala al-hijrati li ajali ta'ati ya karfafa masu gwiwa akan wannan hijira saboda wannan da'a fa yaqulu inna ma yuwaffa sabiruna wato su masu hakuri akwai na harcan wurin fa fassara ba'dhum as-sabr bis wasu sun fassara nan da aka ce as-sabiruna nahar aka ce hakuri ne wa haqqan as-sawmu min as-sabri kuma tabbas azumi yana cikin hakuri ba wanda zai azumi sai mai hakuri wa hasabu as-sawmu ajran kuma ya isa azumi a ce yana da wata irin lada mai girma an ƙula Allah ta'ala a saumuli ya yace azumi na wani wa ana ajizi bihi ni ne zan saka ma mai azumi ni kaɗai na san abin da zan biya mai azumi muna fata Allah ta ko ta ta'ala ya karbi azumin nan magabata na cewa ba wai aikin ba suka ce na farko ba wai sanin ba ba sanin an ce a yin ba yin aikin ba yin aikin ba a yi muwafaka ya zama kayi shi daidai ba yin haka nan ɗin ba ya zama kayi shi saboda Allah akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yin haka nan ɗin ba to kuma an karɓa ba an karɓan ba kuma har ka mutu bai kaɓata ba na ka dan kayi kada ka ɗauka kayin ka gode Allah ya sa kayin to amma kuma kana nan cikin tsoro wanda fa yayi aiki yafi wanda bai aikin ba tsoro haka muka karanta cikin wancan littafin makawishu salihin min adami qabulil a'mal aka ce wanda yayi aiki to yafi wanda bai yi aikin ba kuma jin tsoro saboda shi wanda dama bai yi ba ai ya san bai yi ba kwata kwata to kai ko kayi kana jin tsoro da kayin yanzu ka san kayin to kayi shi a daidai yadda ake so in kayi shi daidai kayi shi tsantsa saboda Allah ba gauraye a ciki bai gauraye da riya ba in kayi shi ba riyan yanzu an karba in an karban ba kai laifin da ka bata ba kun gane maganin ya jama'a shi yasa kake addu'a kana cewa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyana ko kai jam'i Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib sannan wa ayunina min alkhiyana to ka tsira wannan ya tsira an tsira daga haka din dole mutum yana jin tsoro fikafikai ne kaman guda uku alkhawfu wal hub waɗannan su uku nan kullun haka suke aka ce kamar ran tsuntsu ne da fikafikan shi in aka cire rai tsuntsu ya mutu in akwai rai ba fikafikai ba zai tashi ba in aka balle fifike ɗaya yayi rauni kullum kana nan akan abun nan guda uku su ake ce masu raka'izuddin raka'izuddin su ne taskokin addini dole abun da za a yi komai sai an tace shi ta nan wurin kana yin kana son wanda kake bauta mawa kana jin tsoro kana fata guda ukun nan dole labudda minha kowace ibada za ka yi suna na ciki saboda haka in an yi ma aikin yaya ya kama saboda haka wannan su ne abin da su bayan Allah suke a kansu saboda haka wannan aka ce azumi yana daga cikin babban abu ala anna illa anna al-ayata amma sai dai wannan ayan ta hado gaba daya fi sabr fi mawatinihi athalat ta hado hakuri a wuraren nan nashi guda uku wanda aka yi magana wanda an yi magana hakuri wa hiya sabrun ala ta'ati shine hakuri akan bin Allah wa sabrun dunal ma'asi mutun ya hakuri ya bar sabo wa sabrun alal bala wa min zalika alhijratu ila daril islam daga ciki ko akwai hijira zuwa gidan musulunci garin musulunci inda aka hana ka yin addini ka tashi ka koma wurin ai waɗannan sune inna ma yuwaffa sabiruna ai ala al-iktirabi wal hijrati li ajali ta'ati sune waɗanda suka yi hakuri akan sun yadda za su yi hakunci a garin da ba nasu ba wal hijra kuma su yi hijira li ajali ta'atillahi war rasul sallallahu alaihi wasallam kawai sa dalilin bautan Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajarahum bi ghairi hisab za a ba su ladar su ai bila kailin wala wazanin babu magana a auna nauyi ko a magana ai gwaji babu wala addin babu kirga wa zalika li annahu fawqa za a ba su yafi karfin a kirga Allah zai ba su abunda baya kirguwa wa fil wa fi wa fil ayati thaniya aya ta biyu ta 11 wa thalitha da ta biyu. يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وجها له بأن يقول للناس الله تبارك وتعالى ينا أمرت النبي صلى الله عليه وسلم يتم متاني إني أمرت أي أمرني ربي أن أعبد الله بإتقاد وقول وفعل الله يا أمرتني إن بوتا مسا شي كدي وجن أقيدا شي كدي وقول وجن مغنى ما شي كدي نكي نفي وفعل نكوما مغنى هو ko addu'a zaka yi zaka ma ya amuruni bihi abin da ya umarce ni da shi wa tarki ma yanhani da kuma anhu ya kuma in nisanci abin da ya hana ni min dalika daga waɗannan abubuwa mukhlisan lahu din ina mai tsarkake addini zuwa gare shi wala ushriku fi dinillahi ahadan bani hada kowa wajen bautar Allah ai fi ibadatihi ahad ba a hada kowa cikin wajen bauta a bauta masa shi kadai kama amarani an akuna awwalal muslimin kamar yanda ya umarce ni in zama farkon masu miƙa wuya fi hadhihi al-umma a cikin wannan al'umma ay awwala man yuslimu qalbahu wa jawarihahu az-zahira wal batina lillahi ta'ala shine farkon wanda zai mika gabobinsa na bayyane da na boye kuma ga Allah tabaraka ta'ala ya mika zuciyarsa da gabobinsa az-zahira wal batina shi yasa aka ware akwai a'malul jawarih akwai a'malul qulub aya ta 13 zuwa 14 wa fil ayati rabi'a wato athalitha ashar wal khamisa shine arabi'a ashar ya'muru ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula lil Allah tabaraka wa yana umartan manzonsa ya ce ma mushrikai inni akhafu in asaitu rabbi ni kaina fa ina jin tsoro in na saba ma Allah tabaraka wa ta'ala wa raditu bi ibadati ghairihi na yadda da bautan wani wa abun nan ba abun nan ban har na gamsu da bautan wani wanda ba shi ba wa aqarartuha ay adhabu yawman azim na tabbatar da wannan bautan na ce a yi to ni ma ina tsoron azaba yawmin azim azabar wani ne mai girma kama ya amuruhu an ya kula linnas ai kamar yanda kama amarahu an ya kula Allah abud kamar yanda aka umarce shi ya ce Allah shi kadai nake bauta mawa ai Allah wahdahu la sharika lahu Allah nake bauta mawa shi kadai bashi da abokin tarayya la abudu wannan ba ai la sharika lahu a abudu shi nake bauta mawa hala kauni mukhlisan lahu fi dini a yayin da ina tsarkake ibada ta tsantsa a addini na bana hada shi da kowa akwai aya namba ta biyu dhaba ba'dhum wasu daga cikin mutane sun tafi ko malamai sun tafi ila annal aya mansuha cewa wannan aya kamar an share ta da wata bi qaulihi yaghfir laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah tabaraka wa ta'ala yayi ma wannan kyauta dan ya gafarta ma abin da ya gabata na zanubanka da abin da ya jinkirta kafin a faɗi wannan wala ma'ana li hadha nas wannan ba wani ma'ana ba sai an ce an shafe ta ba idin nasku la yakunu fil akhbari domin sharewa ba a cikin akhbar ba a labari ake share labari ba a cikin ahkam ne ake sharewa kun gane wannan ka'idan shine ka'idar sharhul usul min ilmi usul ba ana share shi kissa ba a share ta wata ba ta cewa ta share wata tunda labari aka bada nan umurni hukunci shine ake cewa wannan hukuncin ya dauke wancan hukuncin wa innamal aya min babil fardi wannan ayan an kaddara ne kaddara ma inda za ka yi a ce a kaddara wata kadiru wannan wannan firfar da wata kadir idan rasulu sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah an katange shi baya ma sabo wala ya asi baya sabo wa idan la khawfun alaihim wa inna ma min babi talabil hidayati lil akharina wannan kawai ba wani tsoro game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fade shi ne min babil hidaya lil akharina dan a shiryar da wasu kawai qala lahu qul hadha shi yasa aka ce masa ka ce masu wannan dan a gaya masu ne ba kai bane ya rasulana amma doka yanzu a sa ana farawa daga gida wa amma antum ayyuhal mushrikuna in abaitum tauhid amma kaga ku mushrikai in kuka ki tauhidi kuka ki ay fa'budu ma shi'tum ku bauta ma abin da kuka ga dama ay min alihatin ay dunahu wannan abun bauta wanda ba Allah ba ta'ala wa ya'muruhu an yaqula lahum sannan aka ce ya gaya masu innal khasirina bihaqqin masu asara na gaskiya laisu ulaiikal ladina yakhsiruna dunyahum ba ana nufin masu asara ta gaske sune wanda suke asarar duniya ba ina ay alladhina yakhsiruna dunyahum wai wanda suka rasa duniya fa yafqiduna da a ce su rasa gidansu wal ba'ir ko su rasa raƙumi ko su rasa mota kaman yanzu wal mal ko su rasa dukiya wal ahli wal walad ko su rasa dukiya da 'ya'ya bal humul Kasiru, khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama masu cikakka asara su ne wanda suke asarar lahira a nan dan mutum ya yi asara duk waɗannan abin zai iya samun wasu ma amma babban masifa yau mutum ya je ya asarar lahira ranar tashin alkiyama wa zalika bi takhlidihim finna shine za a je a dawwamar da su cikin wuta wa adami wasulihim ila al-huril 'ain kuma ba za a basu su haɗu da waɗannan mata ba da kayan aljanna da aka shirya al-mu'iddatu lahum wanda aka tanada dan su fil janna law annahum amanu wattaqaw da za a ce sun yi imani sun ji tsoron Allah da sun samu wannan ala dhalika ai hadha huwa al-khusran mubin wannan shine asara wadda take bayyananna thumma yuwaddihu dhalika al-khusran bi hali taliya sannan Allah ya bayyana wannan asara da wannan halin da zai zo nan gaba wa hiya anna lahum suna da abu a gasu nan a cikin wuta suna cikin wutan nan gasu ga su suna da wata irin shimfiɗa an masu ga wuta ga hayaki ga zafi ga komi wa min tatihim zulal ai tabaqatun min fawqihim tabaqa wato hawan hawa ne daga wannan sai wannan wa min tatihim ukhra kasa ma ga wani hawan ma wa kulluha dukhanun wa lahabun wa harrun a'adana Allah wa jarana duka abin da kake nema ciki za in aka zo hayakinta mutum bai isa ga tafin hannun shi ba saboda masifan hayaki sannan zafinta ga ta nan tana ci mutum yana gani sannan raɗaɗin masifar zafinta tun da fauka tasawwuril insan ya fi karfin tunanin mutum akwai na hadda na tsallake can nan ba ta uku al'amru huna lit tahdidi wal wa'idi wat wannan da aka yi maganan fa'abudu ma shi'tum da aka ce wannan da aka ce ku yi ba umarni ne aka ba su dan a ce su ce a umarce su ba gargadi ne ake a wurin da kyacewa na azaba da zargi wa laysa lil idhni bi ibadati ghayrillah ba ana ba da izini bane cewa a bauta ayi bautan wani Allah idhil qur'anu kulluhu nazala li Allah ta'ala wahdahu domin qur'ani gaba ɗaya ya sauka ne dan ya tabbatar da abauta ma Allah shi kadai wala yu'badu ma'ahu siwahu kada abauta ma wani tare da shi fa kaifa ya adhanu bi ibadati ma sha'u min aliha ya za a ce shi qur'ani ne ya da umarni su bauta wa abinda suke so na abubuwan bauta gargadi akai musu zargi ne dan a nuna musu in suna da hankali kar su kuskura su bauta ba wani Allah wa akhiran qawluhu ta'ala daga ƙarshe shine magana Allah ta wa ta'ala yace zalika kun ga abin da aka faɗi nan ay al madhkur wannan abin da aka faɗi min al qusran wa da wannan taɓewar da aka ce za su yi da asaran nan wa adhabiz zulal da wannan azaba ta wuta da za a gani ga hayaƙi ga zafinta ga ta kuma a kunne tana ci bal bal bal yukhawifu ta'ala bihi ibadahu almu'mini Allah tabaraka wa ta'ala yana tsoratar da bayinsa mu'minai ne dan su tunani su ji tsoro liwasalu ai wannan liwasalu ta'atuhum saboda su ci gaba da bauta kar su bari kar ku fasa bauta Allah kada mu fasa bauta Allah Allah ka taimake mu wajen yi maka biyayya shi yasa ake cewa Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika mutum ya taro ko Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bashi ikon bauta Allah ka rika cewa rabbi ni azabaka yawma tab'athu ibadaka ya Allah ka taimake ni ka kare ni daga ka ranan da kake tada bayinka ka ce Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tudhillani bi ma'siyatika ya Allah ka taimake ni ka ta ni in ɗaukaka ka ɗaga ni ta hanyar yi maka bauta kakka wulaƙanta ni cikin masu ƙasƙanci masu sabo waɗannan suna da gayatu ahammiya in ka kasa yin waccan doguwan to ka riƙa yin wannan wancan doguwan mun sha maimaita ta Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka husna ibadatika wa mawjibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa as'aluka shukra ni'matika wa husna ibadatika وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب mutum ya yawaita yin wannan saboda Allah ya taimake shi wajen bin Allah sannan kuma ya doge ba zai yanke ba kai tai har zuwa mutuwa saboda su yasa ake cewa Allahumma ahsin fi fi wannan ahsin aqibatana fil umuri kulliha a ajirna min khizyi duniya wa adhabil akhirah kullum mutun yayi ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala in Allah bai taimaki kowa ba wanda zai bi shi Yi liwasalu ta'atahum wa sawarihim alaiha saboda su ci gaba da bauta su yi hakuri akai fayanju minan nar wa yazfaru bil jinan saboda mutum ya samu ya tsira daga shiga wuta ya rabauta da samun waɗannan aljannoni ya Allah ka tsirar da mu daga shiga wuta kuma ka samu rabauta da shiga aljanna dan tsarkin sunayenka bi mannika wa karamika innaka waliyyu dhalika wal qadiru alai wa qawluhu ya ibadi ya bayina fattaquni ku kiyaye ni ay ya ibadil mu'minin ya ku bayina mu'minai fattaqun ku kiyaye fa wala ta'sun kada ku saba min yuhadhiruhum ta'ala nafsahu Allah ya naima kowa gargadi cewa a kiyaye shi wallahu raufun bil ibad Allah bai tausasa ma bayi ne ya Allah ka tausasa mana ba dan halin mu ba waɗannan su ne ayoyi hidayatul ayat abinda zamu koya a gurguje cikin waɗannan ayoyi masu albarka akwai nahar ko nahar wancan nan ma na ɗaya ruwiya an ibn abbas radiyallahu anhuma an ruwaito hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda qala ma min ahadin ai illa wa khalaqa Allahu lahu zawja fil janna babu wani mutum face Allah ya halitta mashi mata a cikin aljanna abokiyar zama fa idza dakhala an idan yaje ya shiga wuta khasira nafsahu wa ahlihi to yayi asara kanshi kuma yayi asara wannan mata wa huwa kadhalika kuma wannan magana haka take li qawlihi ulaika humul warithu su ɗan aljanna su ne wanda za su gaji waɗanda suka zo ba su shiga aljanna ba an ce ai yarithul muslimul kafira wato musulmi zai gaji kafiri a can kenan musulmi ya shiga aljanna sai ga gidan kafiri sai a haɗa masa duk abin da ke ciki a ce wannan ya zama naka kai kuma gidanka na wuta tunda baka shiga wuta ba shi kuma an haɗa mai duk ya zama nashi Allah ka kare mu daga shiga wuta saboda haka haka za a yi masu ayyarisuhu fi ahlihi wa makanahu fil janna zai gaje shi game da iyalansa da gidan shi a cikin aljanna shi ya gada wa sababul irthi al iman wat taqwa bi ta'ala dalilin kau da zai sa har mutun ya ci wannan gado ai mai wannan garaba sa aljanna da nashi kason da na wani ya hada ya rike shine imani da jin tsoron Allah duk wanda ya samu wannan ya samu abinda zai sa ya samu aljanna Allah ka azurta mu da imani da taqwa bi mannika wa karamika naka waliyyu wal qadiru alayhi wannan shine nahar hidayatul ayat na ɗaya shine bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa bil mu'minina id arshadahum ila ma yakmuluhum wa yas'aduhum subhanahu wa ta'ala muna gode ma Allah a wannan ayoyi zamu fahimci wata babbar kulawa da Allah yake yi ma manzon Allah Allah na kulawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba a tsaya nan ba da yadda Allah yake kulawa da muminai Allah ka samu cikin muminan nan saboda me aka gano wannan wannan saboda Allah tabaraka wa ta'ala id arshadahu domin ya shiryar da tun daga manzon Allah zuwa muminai Allah ya shiryar da su ila ma yakmalukum zuwa ga abin da zai sa mutum ya kammala wa yas'aduhum ya sa ya farin ciki duniya da lahira shine mi al-iman wa taqwa an shiryar da mu kuma ga hanyar da za a bi abu na biyu wujubu taqwa was sabru ala al-adha fi dhalika wajibi ne mutum ya ji tsoron Allah ya ke yayi Allah sabaru ala al'ada kuma mutum ya yi haƙuri akan abin da duk za a yi mai in dai akan bin Allah ne to mutum ya cije ya haƙuri abu na uku taqrirut tauhid bi an yu'badallah wahdahu tabbatar da tauhidi shine a bauta ma Allah shi kadai kada hada shi da kowa mun fahimce shi a waɗannan ayoyi abu na hudu fadlul islam wa sharafil muslimin falalan musulunci da kuma darajar musulmai musulunci addini ne na gaskiya addini ne ba lalube ba ne addini ne a fili an yi bayaninsa an bayyana mana duk wanda ya rike nashi ne ita ce urwatul wuthqa lam malaha ita ce igiya mai karfi duk wanda ya rike ta ba zai faɗi ba ba zai tsinke ba ba ta tsinkewa idan mutum yayi ikrari da ita shikenan ya rike ta shikenan ko tsoro kake ji kana jin wani abu ya tsoro kana jin tsoro in ka tashi da safe kace amantu billahi al-azim wahdahu وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم والله سميع عليم حسبي الله وكفى وسمع الله لمن دعا وليس وراء الله المنتهى ka maimaita su uku ka maimaita da yamma shaidanu su da kansu ma tsoronka suke ji gudu ma suke yi mun karanta nan aka ce sai da aka tura shaidan ya je ya kamo wani ya dawo ya ce ba zai iya ba ya ji tsoro ya kasa urwatu bin zubair yace ba zai iya aka ce ba zai iya yace ba zai shaydan din da kanshi ya dawo yace ba zan iya ba me yasa ka kasa yace kullun da safe yana faɗin waɗannan kalmomin da yamma yana faɗi duk mai faɗin su ba yadda shaydan da shi da izinin Allah amantu billahi alazim wahdahu wa kafartu bil jibti wat taghut wa atasamtu bil urwati al wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim hasbiyallahu wa kafa wa sami Allahu liman da'a wa laysa wara Allahil muntaha ya ishe ku haka nan ya isa a rike ai dama maimai ne tuna akai tuna muku kawai muka yi dan Borno ga can yanzu can baya yake komawa ya zama sarkin latti saboda haka kada ma a tambayi a ce biya dama an bashi wajibul manzil malam sani kuma ga yana yana jin wuta Ya yi zaman mai jin wuta eh eh eh zaman mai jin wutan ai zaman mai jin wutan ke to amma ba haka kai ba da kaje an kamo hanya ana bugowa kada a ce malam sani bismillah sai malam sani haka yana jin wuta ne eh <laughs> aha an tuna ma a yanzu mhm. Nabiyar biyar taqrirul ba'th wal jaza tabbatar da lalle za a mutu za a tashi kuma za a shi sakamako wal jaza bayanu shay'un mimi ahwalil akhirati wa adhabin nar fiha da kuma ba shi nan wato an yi bayanin wani abu na firgici na ranar lahira da wani abu da za a gani na azabar wuta ba a gama ba sai an zo gobe na shida kullu khusranun fi dunya idza qisa bi khusranil akhirah la yu'addu khusranan abadan duk wata asara da mutum zai yi a duniya idan aka kwatanta ta da asarar lahira to ta duniyan nan ba asara bace kwata kwata duk asarar da za a ce maka yau mutum in yayi ta a duniya in aka kwatanta da asarar lahira to ta duniyan nan ba komai bace ya Allah ka tsare mu daga asara ta duniyan ma da ta lahira bi mannika wa karamika ya isa haka nan zamu tsaya nan in qaddara Allahu lal baqan was muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya tsare mu daga asara ta duniya da ta lahira wannan tafi bi hada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين